بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الله مدوكتين تركية تركية تبكى da الله wannan da بعبده bi abdihi yayi tafiyar cikin Lainar minar al-masjid haram wani yanki na dare tun daga masallaci mai alfarma ila al-masjid har zuwa masallaci na ƙurya masallaci mai nisan nan da ake ce al-masjid al-aqsa allazi barakna hawlahu wannan masallaci wanda muka yi albarka a kewayensa lemu limin yamu min ayatina domin mu nuna mata wasu daga cikin ayoyin mu inna hu huwa sami'ul basir lallai Allah huwayi wanda shine tsarki ya tabbata gare shi wanda ya ɗauki bawan da wannan tafiya da shi shine ubangiji mai ji kuma ubangiji mai gani wannan aya ita ce ayar farko daga cikin ayoyin nan guda ɗari da goma sha ɗaya da za ku karanta a cikin wannan sura da yardar Allah wannan aya Allah madaukakin sarki ya buɗe ta wanda kuma ya zama shine mabuɗin sura da yi wa kanta kirari da tsarkake kanta da cewa subhana kalmar subhana kalma ce wato wadda take zama masdar amma mafulin mutlaq ne a wurin malaman larabci a irabinta suna cewa مفعول من بفعل مقدر تقديره أسبح سبحانه wato ina tsarkake ina tsarkakarwa mafi tsarkin tsarkakewa ma'anarsa kenan ko unazzihu tanzihan wato ina tsarkakewa mafi tsorewa da mafi kyan tsarkakewa shine ma'anar subhana sannan kuma shi fi'ili ne amma da yake gaba da suna kamar yadda sunan Usman yake a cikin sunayen shi za a ce subhan wato ubangiji shine wanda ya cika a tsarki ma'anar subhan daga sabbaha yusabbihu ne tasbihan wato ana nufi nazzaha yunazzihu tsarkakewa ma'anar tsarkakewa da ake wa ubangiji shine tasbihu من كل عيب wa su'in wa naqsin wa كل wa لا يليق بجلاله تبارك وتعالى yaliqu bi jalalihi shi da shi daga dukkan abin da yake tawaya ne da dukkan abin da yake kaskanci ne da dukkan abin da yake rashi ne da dukkan abin da yake gazawa ne babu abin da ubangiji yake da alaka da shi idan dai tawaya ne ba abin da yake da alaka da ubangiji idan wannan abin kasance ne ba abin da ubangiji yake tarayya da shi idan wannan abin akwai wato rashin cika da rashin kamala Allah madaukakin sarki ya cika kuma Allah madaukakin sarki wato ya zawurta, ya kasanta a cikin dukkan al'amuransa sawa'un akan mulkinsa sawa'un akan ayyukansa sawa'un akan kuma abubuwan da bayi suke yi mata na bauta wannan shine tsarkake Allah akan wannan da nuna cewa duk wani abu na tawaya ko wani mai tawaya da za a jingina shi da Allah sai Allah ya tsarkaka ga bayin wancan shi Allah shi kadansa shine kadai subhana ba wani wanda ya zama subhana da shi kadansa ya iya komi kuma ba wanda ya iya komi sai abin da ya bashi shi kadai ne wannan sannan babu wanda ya tsarkaka wanda shi ta kowane bangare bai da aji babu shi sai Allah kadai kowane ne kuma ko ne ne akwai tawaya da gazawa a tare da shi Allah kaɗai shi ne wanda bai da gazawa bai da tawaya bai da kaskanci ta kowane kusa to shi da ake yi wa Allah kirari da subhana shi kuma Allah a nan shi yayi wa kansa kirarin da kanta da kansa saboda labari yake da Allah yake subhanallazi asra bi abdihi sarki ya tabbata cika ya tabbata karkata ta tabbata ga wannan da sai Allah bai mafaɗi sunansa ba saboda kowa ya san shi Shi ne wanda asara bi abdihi wanda ya tafiya dare da bawansa kalmar subhana kalma ce da aka buɗe wannan sura da ita don ya nuna wato tsarkake Allah maɗaukakin sarki tsarkake Allah da kalmomin da suke nuna haka ko su zo a masdar kamar wannan ko su zo a fi'ili mazi kamar sabbaha ko su zo a fi'ili mudari'i kamar yusabbihu ko su zo wato a fi'ili amri kamar Tabbih, ko kuma su zo a kowane irin ishtiqaqi na larabci sun maimaitu a cikin alqur'ani har sama da tamanin amma waɗanda suka zo da wannan lafazi na subhana wanda zai zama masdar su guda ashirin da biyar ne wannan yana cikin wanda aka buɗe sura da su duka waɗannan nau'uka na larabci na fasahar zance ko zama a masdar sai zama a fi'ili madi sai ya zama a fi'ili mudari sai zama a fi'ili amri duka Allah ya buɗe sura da su surori guda bakwai da Qur'ani Allah ya buɗe su da irin wannan wannan surar ita ce ta farko subhanallazi asra kaga an fara da subhana ita kadai ce kamar wata surar kuma sai Allah ya buɗe ta da wato fi'ili madi kamar sabbaha lillahi wace da wace ta alarama sabbaha lillahi ma السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وتقول كده شو شيء سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم وتقول كده سورة الحشر سبح لله ما في السماوات وما في الأرض نعم

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أنا بوجدتي كان مجدد يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض العزيز الحكيم. آه آه. بعد أن جرت سورة الجمعة لا نفعل كلام تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم يسبح لله لما كتبت سوره الجلاليو انا متى wannan su ne waɗanda su kuma suka zo da fi'ili guda da shi sai ta ƙarshe ita kuma ta zo da fi'ili amri ita ce ba ita ce sabbi hikma rabbika al'a'la waɗannan su ne sunayi guda bakwai waɗanda aka buɗe sura da tasbihi sai da kowane irin nau'i na tasbihi Allah madaukakin sarki ya buɗe da shi nau'i na tasbihi na wannan subhana wanda zai nuna masdar bayan wannan zuwa da aka buɗe akwai kuma ne da yawa a cikin alkur'ani da Allah ke sarki ya ce wa kanka subhana ko subhanaka ko subhanahu kawo waɗanda za ka iya قالوا وقال اتخذ الله ولدا سبحانه نعم بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق نعم إن إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله نعم وكلمته ألقاها إلى مريم وروح نعم فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة نعم انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد shi ne wanda tsarki ya tabbata gare shi wannan tsarkakewa da Allah ya yi wa kansa haka kuma dukkan bayinsa na gari suke tsarkake shi mala'iku suna tsarkake shi mala'iku su da kansu suka ce a tabi fiha man fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak su suka faɗa da kansu Allah ma da kansa ya ce suna yi wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim sannan kuma Allah ya ce dukkan bayin Allah na gari muminai suna yi masa tasbihi sannan Allah ya ce dukkan halittun Allah ma wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tasbihuna tasbihahu a cikin sammai da cikin ƙasa yusabbihu lahu ma fi samawati wa ma fil ard wa huwa al-aziz al-hakim Allah ce shi tsarkake shi aiki ne da kowace mala'iku suna yi kuma dukkan halittu suna yi da waɗanda kuke ji da waɗanda ba ji kowace halitta daga cikin halittun Allah suna tsarkake Allah sai a cikin mutum da aljan kadai ake samu waɗanda suke kallariya ba za su yi wa Allah tasbihi ba amma Allah ce su ma idan ba su yi ba inuwar su tana yi wa Allah tasbihi kamar inuwar su tana yi wa Allah sujada ce za Allah ya sa duk duniya mai kowa yana tsarkake shi ko ta inda yake so ko ta inda baya so shi sa kaga Allah ya yawan ta faɗin cewa lallai shi fa ya tsarkaka kuma wannan tasbihin shi yasa Allah ya fi yawan maimaita nau'i na tasbihi sama da kowane irin nau'i na zikirin Allah a cikin Alƙur'ani. Kun ga yadda Allah ya buɗe waɗansu surorin banda ayoyin da Allah ya sa a cikin waɗansu surorin ma da ita za a fara kuma da ita za a tsare. Akwai sura kwaya ɗaya Alƙur'ani wanda da tasbihi aka fara aya farko kuma da tasbihi aka tsare a ayar ƙarshe. Allah ramma sai ka dai mota. Sura ɗaya ta cikin Alƙur'ani. ayar farko tasbihi ayar ƙarshen ta ma tasbihi ina da gura ce suratul tara ta ayar farko سبح لله ما في السماوات وما في الأرض نعم وهو العزيز الحكيم هذا لا يبود إذا تتبع فيه ما بي sai tsare ta kuma da tasbihi irin na fi'il mudari wata aya ta karshe هو الله الخالق البارئ المصور نعم له الأسماء الحسنى نعم يسبح له ما في السماوات والأرض نعم وهو العزيز الحكيم wannan shi da ubangijinmu da shi da kansa ya cancanci ya buɗe sura da tsarkake kansa shi ta yake subhanallazi tsarki ya tabbata da ubangijin nan wanda asra bi abdihi wanda ya tafiyar dare da bawanka asra wato abin nan wato yin tafiya a cikin dare duk tafiya idan ba da daddare aka yi ta ba shi shi larabci da fasahar ta tafiya haka ko yaushe ana iya kiranta tafiya a safar amma idan a cikin dare aka yi tafiyar to sai a ce shi kuma wato a shi shine tafiya a cikin dare an gane ko to shi ta Allah ya ce asara bi abdihi tara ya tiri kenan wato tafiya idan aka yi a cikin dare shi ta jiya har muka bada misali da Allah madaukakin sarki ce fa asri bi ibadi laylan innakum muttabi'un an gane ko Allah madaukakin sarki ya ce a fita a yi tafiya a cikin dare shine zai zama wato wato ma'anar al'isara shi ne ce asra bi abdi ubangijin da yayi tafiyar dare da bawansa wannan asra bi abdi shi shine tafiyar nan da ake ce al'isara. wannan ayar ita ce aya kadai a cikin alqur'ani da ta yi magana akan tafiyar nan mai ban mamaki da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da ake cewa tafiyar al amma ita wannan ayar ta yi magana ne akan tafiyar da aka yi da shi daga almasjidil haram zuwa almasjidil aqsa amma tafiyar da aka yi da shi shi kuma batikan daga ƙasa aka tafi sama shi kuma nan ba ta kawo ba shi na ke ce wannan tafiyar daga makka zuwa baitul maqdis wannan horizontal ɗin sunanta al-isra tafiya a cikin dare a ƙasa amma daga ƙasa a tafi sama wanda shi kuma ba abun hawan ta ya hau ba wannan kuma an tafi sama jibrilu ne ya ɗauke shi suka tafi shi kuma na al shi kuma ayoyinsa ba cikin wannan sura bane ayoyinsa suna cikin suratul najm wanda ita ta sauka a bayan wannan sura ne shine la qadara a min ayati rabbihi kubra da ayoyin da Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa ya ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallama kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya je har kusa da wato ubangijinsa shine ma'anan fakaba fakana kaba qalbayni aw adna فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى to waɗannan ayoyi duka su kuma ana magana akan abin da ya faru ne lokacin mi'raj abin da zai haɗa su duka da isra da mi'raj su zo a wuri guda shi kuma na cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi za mu ji shi a cikin darasi na musamman dangane da isra'i wannan ayar tana kunshe da darussa da yawa darasin farko shine darasi akan subhana wanda ba mu gama ba akan ta bayani akan tsarkakewar ubangiji da tsarkakarta, da kuma yaya ake tsarkake ubangiji ta hanyar subhana sai kuma asra shine bayani akan isra'i wanda shi kuma zamu mu haɗa shi tare da mi'raji bi abdihi sai kuma bayani akan darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matsayinsa da hanyar ya kai Allah madaukakin sarki ya sa a yi wannan tafiya da shi kuma Allah ya saukar da tafiyar ai kun mu kowa na tafiye da tafiye kafin sama an yi tafiye da tafiye amma tafiyar da ta kai Allah ya saukar da sura har a sa wa surar sunan wannan tafiyar ka san wannan tafiya gagarumar tafiya ce sannan kuma ka san wanda aka yi tafiyar da shi gagarumi ne Wata wanda Allah madaukakin sarki ya ambace shi a matsayin bawa a nan har ya jingina bawan ga kan da yake bi abdihi wanda yana da bukatar ƙarin bayani a kanta sannan lailan min al-masjid al-haram tafiyar da aka yi a cikin dare daga wato ɗakin Allah mai alfarma shi ma wannan yana da bukatar darasi akan masallacin Allah mai alfarma na ɗakin Ka'aba da kuma masallacin Baitul Maqdis waɗanda masallatai ne wannan a ina suke me yake kunshi a cikin su ne kai har Allah zai ambace su menene albarkatun da ke cikin sa da Allah ya ambata a cikin wannan sura sannan kuma wani hali masallaci yake ciki a zamanin yanzu wani yana cikin duk abin da Allah ya zamu yi a darasi kowanne a cikin darasi na musamman ya Allah madaukakin sarki yace shine wanda yayi tafiyar dare bi abdihi da bawansa bawansa yana nufi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ijma'in dukkan malamai ba wani wanda yace abdihi a nan gani ake nufi sai da bayin Allah ai suna da yawa amma Allah bai tafi sunan kansa ba yace allazi kuma kowa ya san wane ne Allah bai zabi sunan annabi ba sallallahu alaihi wasallam da yake bi abdihi ko an sallama ne idan wani ya gawo da Allah sai an zabi sunan sa ba ko san shi kadai ne haka Allah ne kadai ya zama subhanan ladhi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kadai wanda asra bi abdihi haka ba sai an faɗi sunan ba sannan Allah ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunan bawa saboda shine mafi darajar suna ko siffa da za a jingina annabi sallallahu alaihi wasallama da ita idan ana magana akan ubangiji ina fata ana fahimta idan ana magana akan ubangijinsa to mafi darajar siffa da za a jingina masa shine a ce bawansa ne shi da a kalmar shahada muke cewa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu kafin ma mu ce rasuluhu saboda bai zama rasuluhu ba sai bai zama abduhu bawan Allah ne shi yasa kuma don Allah ya nuna darajarsa ta fi kowace daraja wato darajar siffar bauta shi yasa duk inda Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kirari ya nuna babban matsayinsa to sai Allah ya yi kuma shi bawa ne saboda ka gane matsayin Allah kuma ba daban da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kar karka rika ba balle ka haɗa kashi a cikin wannan jerin sura an yi kirari guda biyu an yi kirari wa allazi asra an yi kirari da wanda aka yi da shi shine bi abdi ya ne kirarin sai da wani Shi ne na Allah wanda da shi ya fara sai ta ce subhanallahi sannan sai kai abdihi a can karshe saboda ka sani in ana magana akan Allah to ana magana akan Allah ne nan ba wanda yake zuwa kusa da nan in ana magana akan darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mutane ko ba wanda ke zuwa kusa da wurin ina fata an bayyana shi yasa Allah yake subhanallazi asra sannan babu wani matsayi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba takawa a duniya ko a cikin sama a cikin wannan rayuwar da ta kai matsayin da ya kai na isra'i da mi'raji saboda Allah ya mata ta goma shi irin wanda bai taɓa yi wa wani ba kuma bayan ta aure da kuma ba za a sake yi irin da wani ba to idan Allah ya tashi nuna darajar annabi sallallahu alaihi wasallama mai girma irin wannan wanda ba wanda yake irin shi to sai Allah ya raba matsayinsa da da sa, sai Allah ya kansa kirari daban idan ya zo faɗan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce shi fa bawa ne saboda kar kan haɗa kashi su ɗauka darajar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kai inda za haɗa shi da ubangiji darajar tasa ta kai makura ne saboda ya kai makura a matsayin sabawa duk yadda ka cire masa wannan bautar to ka rage masa daraja ne duk yadda ka rage masa ƙarfin bautar to ka rage masa darajar ne saboda ƙarshen darajar shine ƙarshen ƙurewa a cikin bautar shi yasa bai taɓa hawa wani mataki kamar ran da ya hau mai iraji ba an fahimta saboda ranar da aka naɗa shi annabta ma ba ta kai ranar da ya je wannan ba domin aikowa mala'ika aka yi kawai aka naɗa shi ba amma ce mata ya zama annabi ba sai da aka kai shi wani ya ce mata daga yau ta zama annabi shi bai ma sani ba amma da aka zo isra'i sai da aka tara annabawa aka tara mala'iku kuma ƙarshe sai ya zama ba a ce mala'ika ya gaya masa ba sai Allah ne da kansa ya masa magana ba au'a ila abdihi ma au'a da irin wannan sai Allah ya rinka ce abdihi sai Allah ya ce bawa ina fata an fahimta mafi darajar abin da aka bawa annabi sallallahu alaihi wasallama a duniya na shi da alqur'ani da shi ne yasa yafi kowane annabi ba wani annabi cikin annabawa ba sai an bashi mu'jiza da ayoyi wanda da shi ya samu ɗaukaka amma ba a taɓa ba wani annabi mu'jiza da ta kai irin wanda aka ba wa annabi mu ba sallallahu alaihi wasallam ko mafi girman mu'jizar da aka bashi ita ce mu'jizar alqur'ani to idan Allah ya zo faɗan matsayin ta na alqur'ani shi ba sai Allah ya ce abduhu kallabi na nazzala alfurqana ala abdihi alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwada fa auha ila abdihi ma auha duk in Allah ya magana akan wahayi na alqur'ani dan Allah ya ce sannan idan Allah ya zo faɗin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen ibada da yake kowa shi ma saboda ka gane cewa idan ana bauta wa Allah kaɗai ake yi sa, annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin waɗanda za a bauta musu to shi ma sai Allah ya nuna cewa sai ya kira shi da abduhu wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yaquluna alayhi liban kada tsayawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah amma da Allah ya nuna cewa annabi lamma qama muhammadun ba sai ce lamma kama abdullahi wannan duk ya nuna maka da Allah ke bi abdihi ka gane cewa matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya fi kowa wannan ba zai saka hada shi da matsayin ubangijinsa ba wanda shi ne subhanallazi asra ina fata an fahimci wannan matsayin bauta kowa ma bawan Allah ne bautar Allah akwai al'ubudiyatul amma wanda kowa ya shiga ciki da mutum da aljan da dabbobi na ruwa da na kan tudu da na sama da sauran halittun Allah tandararru da mala'iku da kowa da kowa kowa bawan Allah ne wannan shine al'ubudiyatul amma in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda Allah yake duk duniya kowa ma bawan Allah ne irin wannan bautar ta Allah irin ta bai Allah madaukin sarki zai kira da mutanen kirki da mutanen banza sai dukkan su bayina ne shine zai ce qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim kaga nan laifi aka yi amma Allah yake ya Ibadi ibadiya ku bayina la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a nan hatta kafirai sun shiga ciki duk wanda yake neman ya tuba Allah zai ka fito don ka sai kafiri ne idan ya dawo kullin ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf idan ya dawo ya bi Allah ya tuba Allah zai tafi gidansa to kaga nan ma ba yi ne wannan shine al-ubudiyyatul amma sannan akwai al-ubudiyyatul khassa bautar Allah ta musamman wanda za a ce bawon Allah ne na musamman ba bawon Allah cikin bayan Allah a nagari ba idan an ce duk duniya dukkan mu bayan Allah ne musulmi ne kadai mutane ne kadai masu hankali ne kadai kowa da kowa shi da ciki to amma idan kuma ka nuna wani suka kace ka wannan bawan Allah ne kana nufi irin yadda tinkiya take baiwar Allah aljan yake bawan Allah shedan yake bawan Allah haka shi ma yake a a kana nufi bawan Allah na musamman saboda a cikin bayin Allah gama gari akwai kuma bayin Allah na musamman wannan shine al-ubudiyatul khassa irin wannan bautar ita ce irin bautar da Allah zai kira waɗansu na musamman ya ce wa shedan banda irin su ba ka iya da su ba inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa man yattaba'aka min al-ghawin wato irin bayi kenan kaga na musamman ne sannan daga cikin irin wannan bayi na musamman sune irin bayi da Allah yake a musu albishir fa bashir ibad alladhina yattabi'una al-qawla fa yattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab sannan daga cikin irin wannan bauta ita ce bautar da Allah ce wa ibadur rahman alladina yamshuna ala al-ardi hawlan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama wannan duka bayin Allah na musamman ke akwai kuma al-ubudiyatu bautar Allah ta tasattun cikin na musamman na musamman din ma ta shige ne akwai na musamman wanda ya haɗa kowa da kowa akwai kuma na musamman din da ya haɗe waɗansu na musamman su ne annabawa kaɗai su ne bayin Allah da ba irinsu dukkan annabawa zaka ga Allah ya kira su da cewa su ba bayin sa annabi nuhu alaihi salam da baka dan zamu ji Allah ya ce zuriyata man innahu kana abdan shakura Allah ya yarda shi da cewa bawan Allah ne da yawan godiya Allah ya yarda annabi nuhu alaihi salam cewa annabi nuhu alaihi salam ya yi addu'a lokacin da mutanensa fa kadzabu abdana Allah ya ce suka karyata bawan mu kadzabat qablahum qaum nuh فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون مزدوج كان نمشي ما الله يتم تباوى حكى النبي داوود عليه السلام اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داوود ذا الأيدي إنه أواب فما الله يتم النبي داوود من ووهبنا لداوود وسليمان ووهبنا لداوود سليمان نعم العبد إنه أواب فما الله يتم أن ما ما ديوه يا عبادنا ibrahima wa ishaqa wa yaqub ulil ayyi wal absar sannan anan kuma gashi mun ji Allah ya yarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da al-ubudiyyatul khassa ya ce subhanallazi akra bi abdihi yana da yawa cikin alqur'ani inda Allah ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa bawa to wannan bautar ita ce al-ubudiyyatu al-khassatul khassa subhanallazi akra bi abdihi kenan laylan bima'ana fi sa'atin min al-layl fi ba'd al-layl Allah ya yi tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wani yanki na dare yake lailan din ya nuna wani bangare ne a cikin dare ba ma dukan daren bane min al-masjid al-haram an yi wannan tafiya ne tun daga ɗakin Allah ne alfarma al-masjid al-haram yana zuwa al-qur'ani da sunan wannan ɗakin Ka'aban da wannan masallacin na wurin kamar nan surar da take daga wurin don a hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yana bacci a cikin alhijir wato inda ake ce hijirin isma'il wannan wurin da ake kewayewa idan an zo ɗakin kaba akwai wani gini da ake bari wanda ake zagaye shi ba a bi ta cikin sa wanda cewa shi kuma ɗakin ka'aban daban amma akwai gefe wannan wurin da ake ce hijirin isma'il wanda kuke ganin sa da farin abunan katanga wanda aka kewaye shi ba da tsayi ba da ya shiga wurin yana kwance daga wurin ne mala'ika ya zo ya daga shi aka yi tafiya kaga almasjid al-haram yana nufi masallacin sannan ana ce almasjid al-haram ana nufi dukkan dukkan makka shi ma yana iya zama ma'anar almasjid al-haram ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuuna najasun fala yaqrabu al-masjid al-haram kar su zo kusa da makka kar ku je cikin makka kenan shi yasa ko yanzu in kana tafiya daga jidda kafin ka je makka za ga signboard za a sa daga nan ne iyaka inda nan muslims duk wanda ba musulmi ba za a yi wuce nan ba to saboda kana shiga cikin makka ka shiga almasjidil haram ba dole sai ka je cikin masallacin ba yana ɗaya daga cikin abin da yasa malamai da yawa ke gani idan kana cikin makka to duk masallacin da kai sallah a ciki kana da lada dubu ɗari ɗin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba sai ka je masallacin da ke jikin ɗakin Ka'aba ba sai da duk garin Makka din ne ma'anar wannan al-Masjidul Haram yake gaskata a kanta an fahimta ko don haka min al-Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa har zuwa al-Masjidil Aqsa ana kiran da al-Masjidil Aqsa wato masallaci mai nisa saboda waɗanda ake saukar musu da ayoyin daga makka su sun sai da nisa tafiyar kwana arba'in suke yi kafin su isa sannan Allah ya kira shi al-aqsa saboda ya nuna shi yana da nisa a wurin ku amma shi Allah ya takaita shi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya tafi lailan a cikin dare daya har ya je har ya dawo daga can ma ya wuce wani wurin Allah zai barak na haulahu wanda muka yi wanda muka albarkaci kewayensa al-masjidul aqsa Allah ya sa albarka a kewayensa bayani cikakke a kansa zai zo a cikin darasi da za mu yi a kan waɗannan masallatai guda biyu amma dai Allah ya sa mata albarka a matsayin matauki ko masattara ta annabawa dukkan annabawan Allah sun zo almasjidul haram kuma sun je almasjidul aqsa an fahimta masallaci ne na dukkan annabawa kuma za mu ji a cikin isra'i yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya haɗa annabawa ya ja su sallah a wannan masallacin sanan da yawa daga cikin annabawa an rika musu wahayi daga cikin a wannan masallacin sannan kuma bayan albarka ta addini sai kuma wato a cikin albarka ta addini sai Allah ya sa sallah a cikin ta ta fi daraja sama da sallah a nan masallacin da kowane masallaci da ka sani a duniya da daraja ɗari biyar in dai da almasjidul haram ko masallacin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ko ina kai sallah Sai sallah ɗaya a almasjidul aqsa ya fi wancan sama da kayi sau ɗari biyar kana mai mai masallolin shi ne almasjidul aqsa allazi barakna haula, kaga Allah ya sa masa albarka sannan daga cikin albarka kuma Allah ya sa kayan arziki a wurin ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها Allah ya sa albarka a garin da masallacin yake shine Palestine ko kuma kasar Sham gaba daya linuriya min ayatina domin mu nuna masa wasu daga cikin ayoyin ayoyi ne da ban mamaki Allah ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin karatun Isra'i da Mi'raji za mu ji abubuwan mamaki da Allah ya nuna wa Annabi sallallahu alaihi wasallam irin abun mamaki da dan adam bai taba gani irin shi ba kuma babu wata kimiyya ta zamani da za ta iya yi ko da hango wannan abu har ƙarshen duniya shi Allah yana da abubuwan mamaki da yawa amma abubuwan mamakinsa suna da yawa a cikin sama abubuwan da suke nan duniya namu kaɗan ne in ka kwatanta su da abubuwan mamaki na sama ko waɗanda suke cikin wannan duniyar har za mu ƙare mu mutu mu tattare duniyar ta ƙare ba a gama gano ƙarshen abubuwan mamaki cikin su ba shi ta har yanzu kimiyya bincike yake yi za a ta gano sabbin abubuwa a duniya waɗanda suka gama rayuwarsu tun da har suka gudu da san da su ba yanzu kuma ake gano amfanin su abubuwa na abu da ake haƙowa a cikin ƙasa wanda ake ta takawa waɗanda suke da tsada mutanen da suna da gani sun sun haka su gidan amma yanzu kuma kana samun kwaya ɗaya da cikin su kuɗi karamin cikin ma'adinai sai ka same shi iya ƙarshen ma'adinai da duniya ta sani sun ada shi ne zinariya da azurfa yanzu kuma sai ka samu abin da zinariya da azurfa ba za su iya sayan ta ba daga cikin abin da ake haka a ƙasa duk waɗannan abubuwa ne na ban mamaki waɗanda Allah ya ajiye a ƙasa mu ma za mu kare rayuwar mu da tafiyar da mu gane da mu gama kare kure yawan ayoyin Allah na abubuwan mamakin da ya sa a ƙasa ba ballan sana kuma na sama wa ka ayyin min ayatin fi samawati wal ardi yamuduna alaiha yawa daga cikin su za mu ta wuce su wannan an hamu addu alhali da mu matan da su ba shine Allah yake ya kai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa waɗansu daga cikin abubuwa na ayoyinsa. kuma ayoyin nan sune waɗanda Allah ya faɗa a suratul najm cewa manya-manyan ayoyi ne la kadara amin ayati rabbihi kubra Allah ya nuna maka daga cikin ayoyinsa mafiya girma waɗannan ayoyi da annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya nuna maka suna ɗaya daga cikin hikimomin da suka sa aka yi isra'i wannan kuma a cikin darasin gobe ne yardar Allah da mu ji menene hikimomin da suke cikin isra'i da kuma menene dalilan da suke ciki shi ne Allah ce lulluɓe hudun ayatina inda hudun sami'ul basir hakika Allah shi ne mai ji kuma shi ne mai gani magana munasaba tsakanin an yi magana akan isra'i kuma a zo a ce Allah yana ji yana gani me yasa ba a ce Allah yana da iko yana da hikima ba wallahu azizul hakim me yasa Allah bai ce yana da ilimi kuma yana da hikima ba wallahu alimul hakim me yasa Allah bai tafi sauran sura da sai zaɓi in man huwa sami'u al-basir duk inda kaga Allah ya faɗi aya sai kare ta da wani suna ko dan su sunaye akwai hikimar da take da alaka da waɗannan sunaye da dacewar su a nan wanda in ba zuwa waɗanda suka fi su dacewa Ali da alimahu da jazila hu jazila daga cikin hikimomi malamai suka ce Allah ɗaukacin sarki ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗannan ayoyi duk da cewa Allah ya san za a tsokano kafircin waɗansu ya bayyana za a tsokano langa langa-langar imanin waɗansu imanin ya rauni za a samu waɗanda za su ce da yawa za a samu waɗanda za su aikata da yawa to ne Allah ya ce ya faɗi wannan kuma ya kai shi kuma ya ce a faɗa ya kai shi saboda zai ji abin da za a ce kuma zai ga abin da za a yi shine inna huwa samiul basir shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je dawo daga wannan tafiya ta Isra'i kuma Allah ya ce masa sai ya faɗa shi kuma sai in ya faɗa to za a samu matsala za a samu rikin waɗansu waɗanda suke da rauni imani Allah kuma a nan yana so tantance masu imanin gaske waɗanda za su yi imani Allah zai yi da gulagai ko an faɗi abu na gaibi su yadda da waɗanda su suke imani da za yi ne kaɗai za ka ce faɗa shi da ya dawo gidan umma hani da safe wanda a gidanta ne ya shiga zai kwana kafin da fito aka wannan tafiyar sai ta sai fara gaya mata ta ce kai wannan abu kai ka je da ce ni na je ta ce to karka faɗa Ta ce wallahi ko na faɗa ita na faɗa wanda zai yarda yarda wanda ba zai yarda ba kar yarda to da irin wancan zamanin ka ɗauka irin zamanin yanzu ne da na technology irin wancan zamanin ya da ake yin tafiya da zoki da raƙumi da jaki da alfadari da ƙafa kuma sannan ka lokaci wa mutane ya kasa fi daga ƙasa zuwa ƙasa ko country ne ba tafiya ce ta tun daga Saudi Arabia zuwa ina zuwa Palestine kuma yake ya je kuma ya dawo kuma an yi sallama da shi da daddare yanzu kuma da safe ya dawo sai ce jiya da inda mun ya zai da wani a wani ya ce musu shi manzon Allah ne ma sun karyata ba zai zai ce musu da tafiya da yi ya je yarda shi ne Allah ya ce yana ji yana gani inda mun zai sabi da basir zai kaza ina ji ina gani ana fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake ko sai faɗa abinta yake jiya ba Allah ya aika mala'ika mun yi tafiya shi da dan nema to ina aka je to mun je mun je mun je al-masjid al-aqsa al-masjid al-aqsa na ina yake ne da tantin dai sai wadansu suka fara tsora hannu a kawai suka fara kururuwa wasu suka fara fito suna ta kiran mutane ya kaso ta ƙaryar sabuwa wannan wata irin ƙarya ce ka wannan kin yana faɗan abu yana ganin lamu yanzu yanzu kuma yana cewa dole mutane ma hankata ne ta kai a taron mutane waɗanda ake so za su ƙaryata tashi ba su ƙaryata tashi ba ya ka sami ƙofar da za su sa yanzu da ƙaryata tashi. za ka gara su kuma ku da abin da yake faɗa lokacin da ya tara mutane to dewa daga cikin waɗanda suka yi imani da amma imanin su yana da rauni gaskiya su yi da suka ce a'a wani ya kai haka ba za su ba su ba za a yi wasa da hankalin su ba wani ya ce ya je can ko da ne kamar ya je sama ba. wani ya same shi ce kaga kamar ka ya ɗaga kamar shi ko kaga kayar sai su da haka ne kaje sama suka rika mai da shi abin abin dariya to amma Allah ya ce yake wallahi da abi sulki wa tadaka bihi Allah ya ce sai aka je aka gaya wa Abubakar saboda ana so a karya lagonta sai ana so abubakar ma ya karyata shi magana ta kare shi abubakar baya nan bai ke da labari za ka za ka ce mata ka ji mutumin naka ya ce wani jiya da daddare wai ya je almasjidin al'asa kuma ya dawo yanzu yana sai yana ta ba da labari sai ke karya kuke masa bai naɗa ba sai suke ce da gaskiya faɗa yake ya faɗa suka ce ya faɗa sai ce in kana tsala ka tsada? idan ba karya kuke masa ba yadda suka saba in dai shi ya faɗa to gaskiya yake yi suka ce kake gaskata shi akan abin da baka ma je kaji ba yace ai na gaskata shi akan abin da yake wannan ban mamaki yace shi da muna zaune a lokaci daya zai ce min Allah ya ce masa kaza da gaya mu in ballan ballantana a ce an yi tafiya da shi yace a wannan bai da abin mamaki ba abin da yake gaya mu yake yi imani shi ai wannan ban mamaki sai ce mu je sai dan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ya rasulullah an ce wai ka ce ka je aka sa jiya sai ce kwarai na ce sai ce ya rasulullah za ka iya gaya mu wani abu na yadda sifofin wuri yake kada da sauran jiki Su da bai tsaya cikin nan ba sai ce kwarai shi ai ga masallaci yanda yake in kana da kofar kaza ga da inda ake shiga ga inda ake tsaye ababen hawa ga inda ake ajiye kaza ga wuri kaza ga inda al'umma take ga yadda ake tsayawa a yi sallah sannan kuma a kofar wuri in ka gama yana sanar da bayani sai ce ashhadu annaka rasulullah na shaida cewa kai manzon Allah ne da ba ya saba irin wannan yayi ne don su su ji Shi ne a ranar annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba suna as-siddiq kowa ya karyata shi shi kuma ya ya ce gaskiya yake ya ce ko ni kaɗai ne a duniya na rage ba zan karyata ka ba ni na yarda gaskiya take to shi ne Allah yake zai ji masu gaskatawa zai ji masu karyatawa zai ga masu gaskatawa zai ga masu karyatawa inna hu huwa samiul basir kuma an fahimta to sai mu kawo da sai mu dawo kan darasin mu na farko subhanallahi shi ne tasbihi wa Allah tasbihi wa Allah yana ɗaya daga cikin manyan manyan ibada na zikirin Allah kuma Allah madaukakin sarki ya shar'anta cewa mu rika yawan masa tasbihi Allah yana so a rika mata tasbihi da safe a yi masa da rana a yi masa da yamma a yi da daddare a yi a a yi a tsaye a yi a kowane lokaci shi ta Allah ce ya ayyuha allazina amanu qul allaha zikran katira wa sabbihuhu bukratan wa asila fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya ko yaushe a riƙa yi wa Allah tasbihi a riƙa yawan faɗan subhanallah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wannan kalmar ta subhanallah tana cika abin ke tsakanin sama da ƙasa والحمد وسبحان الله والحمد لله تملا اهلي او تملا ما بين السماوات za ta iya cika maka ladan da ya kai daga nan zuwa sama ka faɗi subhanallah da tara lada sannan kuma ta kankare maka zunubai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin Bukhari da Muslim daga Abdullah bin Umar yace man qala subhanallahi wa bihamdihi hubbat khataya mi'ata marra hubbat khataya wa in kanat mithla zabadil bahr duk wanda yace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi kun ji ba ko wahala ne subhanallahi wa bihamdihi kai tsaya kai biyu har ka je guda 100 minti ne da ya dauke ka amma da dogon a madadin dogon karanta karanta a madadin kallon wani abu ana ta dariya ka tsaya ka yi kamar kun ka ce subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi guda ɗari za a gafarta maka zunuban ka ko sun kai yawan kun farke ku sannan bayan an yi ibada a yawan subhanallah idan an yi sallah a yi subhanallah talatin da uku alhamdulillah talatin da uku allahu akbar talatin da uku la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir sai daya sai ya zama guda ɗari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake duk wanda ya wannan hadisin Abu Huraira ghufirat khataaya wa in kanat mithla zalal al-bahr an gafarta maka duk gilimin ka ko sun kai yawan kuntar teku sallar isha din da aka yi bai sallar asuba da za a yi a nan gaba kawai idan an gama kai subhanallah subhanallah a cikin mutuwa nutsuwa subhanallah subhanallah a'a kai kai alike subhanallah inda kaje an ce subhanallahi kai ma ce subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar 33 uku sannan ka cika da wannan la ilaha illallah wahdahu la sharika la za a gabata maka zunuban ka kullu yau sannan da wannan ne Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayar da shi a matsayin tukuici wa talakawa saboda su kamo mawadata wajen samun lada kamar da yake cikin hadisin Abu Hurairah tasbihi din nan ana yin sa bayan sallah ana yin sa kuma kafin ayi bacci sai da bayan kowace sallah ka yi idan ka zo bacci ba ka yi na bayan sallah yana da siga kala kala duk wanda ka yi halatta ko ka yi subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar 33 nawa kenan 99 la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu wa huwa ala kulli shay'in qadir ya zama nawa dari ka gama ko ka yi siga ta biyu subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu 34 in ka hada ya zama nawa ɗari ba la ilaha illallah kenan ka cika shi ma ka samu wannan ladan siga ta uku ita ce subhanallah ashirin da biyar alhamdulillah ashirin da biyar allahu akbar ashirin da biyar la ilaha illallah ashirin da biyar sun zama nawa dari shi ma ka samu irin wannan ladan duk sun inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan duka baka da lokaci shaf shaf za a yi a tashi to da mai sauki subhanallah goma alhamdulillah goma Allahu akbar goma ta shiga tafi abin ka kasa mulada ma wannan zai kana shaf-shaf ne zaka yi amma in ba irin wannan ka cika wancan wannan duka saboda sauki sannan idan za ka kwanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga abinda ya fi maka akan a ce a baka ba baiwa a gidanka kana maka aiki ya fi maka idan za ka yi barci kullum ka ce subhanallah talatin da uku alhamdulillah talatin da uku Allahu akbar talatin da hudu kafin ka kwanta annabi sallallahu alaihi wasallama ce kullum in za ka kwanta kai wannan haka yana bawa sayyidina ali ibnu abi talib da matarsa kar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Fatima binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wannan lakabi ne da aka bawa kowa cikin al'umma da ka kowa kafin ya kwanta yi wannan kaga nan ana yin tasbihi da safe ana yin da da yamma ana yi bayan sallah ana yin da kuma yaushe kafin a yi bacci sannan na ɗaya daga cikin tasbihi kuma wanda ya haɗa dukkan irin wannan shi ne irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi bayan sallar asuba da bayan sallar magariba subhanallahi wa bihamdi a'adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa milada kalimati annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama matarsa tana ta tasbihi tana ta tana ta zikiri yake mata wannan kadai da na faɗa ya fi duk abin da kika faɗa ne in za ka iya wannan subhanallahi wa bihamdi adada kalbi wa rida nafsi wa zinata arshi wa liya kalimati guda uku bayan asuba da guda uku bayan magariba sannan kuma wanda za mu cika da shi wanda shi ne imam bukari ya cika littafinsa da shi shi ne hadisin abu huraira kalima tani kafifa tani alal bisani sakila tani ilmizani hadiza tani ila rahmani yace kalma biyu masu sauki akan harshe masu nauyi akan mizani Allah yana son su su ne subhanallahi wa su subhanallahi alazim da wannan ne imamu bukhari ya rubuta sahihul bukhari da shi ne zan muke rubuta karatu yau abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada shi ne kuma Allah ya fi mana wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh